Assalamu alaikum al'ummar da ke cikin wannan tasha ta Abubakar Manu TV barkamu da barkamu sai ka sadu a wannan lokaci mai tana albarka muna muku harkuwa fata alkari eh a rahoton da muke samu a yanzu zanga muna samun rahoton ta sojojin kasar Nijar sun samu halaka dan sa'ad dan Boko Haram sama da 75 a yankin tafkin Chad haɗe da haɗin gwiwar rundunar Jason kisalo wanda haɗin gwiwa ya haɗa sojojin Nijar Chad mali najeriya yan ta'adda sun tura maye-maye su sojin nijar sun samu ta um, da kai musu afka musu na kai musu farmaki ba kakauta ta samun umarni da hafsan sojojin kasar nijar uh, da ba su umarnin su yi aiki da karfinsu wanda ke iya samun neman ƙarin bayani game da fotunan na 'yan ta'addan da an kashe za su neman mu ta kwanta mu ta whatsapp za su neman mu ta dan fotunan sun mutu kima a kan jijiyar da muka da kamfanin youtube bai amince da masaki irin waɗannan fotuna don sun yi muni kwarai na 'yan da an kashe amma insha Allah muna bibiyar duka rahotanni da ke hita muna ba ku su sauraka a sai a shekaran jamin baku rahotanni ta yan kungiyar boko haram sun kama sojojin nijar hari ta yaka da najeriya bisa wata gada da aka ce ma gada tuci to wannan foton gada ita ce gada da ke ta hada nijar da najeriya ta nan wannan fauki ne suke shigowa suna kama sojojin nijar hari a halin yanzu da hoton da mun samu samu sojojin nijar na nan yankin wannan gada sun ja daga sun yi tsayin gwamu jaki ba shiga ba hita don mutumin da shi ta wannan fanni sai sun bincike shi dan ta'adda ko ba dan ta'adda ba dan wanzam da zaman lafiya a wannan yanki duk al'umma da ke wannan yanki sun ba mu rahoton na tabbatar da wannan zaman da sojojin nijar ke yi wannan gara a sai da wani rahoto da ya hito da kungiyar 'yan boko haram da abubakar shiga an samu yana ya fi da wani audio wanda yake kuka yana ta a halin cikin wannan wata na ramadan suna cikin wani kunci suna cikin mawayacin hali inda yake bayani bisa yaren kanuri yadda ma har yana kuka yana nuna rashin jin daɗi yana nuna cikin halin da ƙungiyar ta take da halin da yake shi da al'ummar tashi da magoya bayan shi kenan 'yan ta'adda yana nuna yana alhinin suna cikin mawayacin hali na neman ɗauki sai a rahoton mu na gaba inda muke cewa an samu babban cigaba abin murna abin farin ciki inda kungiyar islamic ta niger ta samu zama da hukumomin jamhuriyar niger inda sun samu daidaito ta hanyar cigaba da buɗe masallatai a ranar yau duka fannoni na ibadu kama da coci-coci masallatai na a ranar yau an bar umarnin a buɗe a gaba da ibada da ci gaba da yi kasa addu'a da Allah ya kawo wannan ƙarshen wannan annoba da Allah ya kawo kuma saukin annobar coronavirus a cikin jamhuriyar niger Lalle ajiya ne ah, ministan firayim ah, minista da ministan cikin gida da kuma ƙungiyar addinai na cikin kasan jamhuriyar Nijar sun samu tattauna bisa wannan abu. Wannan ima shine ke nuna yadda taron yawa kana a hilin zaman tattauna ta hanyar da a ɓullo wannan lamarin. Sai mu koma a ƙasar mm, Madagascar inda shugaban ƙasar Madagascar ya hito fili ya nuna rashin jin daɗin shi da baƙin cikin shi na akan maganin da sun samu na cutar coronavirus a ƙasar shi ƙasar Madagascar nuna cewa rashin jin daɗin shi da ƙungiyar wanzan da lafiya ta duniya unicef ko mu ce ta nuna ka aminci rashin amince da wannan maganin to shi kuma ya hito fili ya nuna rashin jin daɗin shi ya ce dan maganin ya fito da cikin ƙasar afirka shi yasa ake hasara da wannan maganin kuma ya nuna cewa wannan maganin ƙasashen afirka su ɗauke da hannu biyu kuma su aiki shi lalle akwai maganin kuma war sai na magani kuma yana kafi a sai a yankin afirka jiya mujallar bbc ta wallafa cewa masu aikin wanzan da zaman lafiya a misalance likitoci 100 ne suka kamar cutar coronavirus a kan sakacin hukumomi da shugabanni a kan rashin neman ingantattun kayan aiki na kare lafiyar likitoci masu kuna da marasa lafiya na kasashe daban-daban na afirka na yaƙi da cutar annobar coronavirus a cikin kasashen afirka baki daya lallewar majalar bbc ta wallafu a cikin shafin ta na kimanin mutum 100 sun kamu da wannan annubar ta coronavirus kuma kun ga wannan abu ci bayani ne likitoci na kamuwa da rashin lafiya to nan zuwa gaba kiran suwa za su ba marasa lafiya kulawa ta musamman sai mu ce allah kyauta allah kawo sauƙi al'ummar ke cikin wannan tasha kuma ta da mun subscribe da like da comment a cikin channel ɗin kuma muna tare kuma muna muku fata alkari sai kuma a jiya kuma bazu muhammad ya kai ziyara inda 'yan ta'adda sun kai hari a cikin wasu garuruwa na yankin tilabiri inda sun kashe kimanin mutum ashirin inda 'yan ta'adda sun shigo cikin wannan garuruwa sun kai hare-hare sun kai harbi a kan mai wadawa da sun samu kimanin kashe mutum ashirin da raunana wasu kuma talakawa kuma sai ya zan ziyarar kuma ta ba ta kawo ta ce kuce a cikin kasar nijar inda cikin shafin facebook an samu 'yan kasa da sun ka suna nuna rashin jin daɗin su akan akwai doka ta rashin haɗa kimanin mutum hamsin dokar nijar ta haramta a haɗa mutum hamsin to me shi ya har taro da ya taka doka kuma an hina ɗaya daga cikin masu kawo doka a cikin ƙasa masu fada kuma aji Azama salam yan uwa da amna arziki muna muku fata har kai sai mu ci ƙarshen wannan rahotanni ne sai kuma ku tarbe mu gaba. Azama salam ka kuma ta da muna subscribe da like da comment ta neman ku ta neman ƙarin bayani a cikin wannan youtube channel ɗin namu na Bubakar Manu TV muna muku fata kai.